Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Litinin 4 ga watan Disamba na shekarar 2023. Cikin shirin za a yi cewa wani mummunan hatsarin mota ya haddasa asarar rayukan sarakunan gargajiya uku a jihar Oyo. sai kuma shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamiyali Kaya ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. Amma fa yanzu sai an gyara zama an fara sauran kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A jiya Lahadi ne Fentagon ta ce mayakan Hutu da Iran ke marawa baya a Yemen sun kaddamar da har-haren jirgi marasa matuki da makamai masu linzami na tsawon sa'o'i biyar da ya auna jirgin yakin amurka da wasu jiragen ruwan kasuwanci da dama akan tekun bahar maliya inda akalla harin ya afka akan wani jirgin daukar kaya mai tutar bahamas tun da jijjifin safiyar jiya lahadi dakarun na huti su rika kai hari kan jiragen ruwan kasuwanci daban-daban a tekun bahar maliya cewar ma'aikatar tsaron amurka jirgin ruwan amurka uss kani ya rika kai dauki a wasu lokutan inda ya harbo jiragen hutu marasa matuki da suka rika auna inda jirgin yakin na amurka yake ma'aikatar ta ce uss kani wanda makami ne da ke lalata makamai masu linzami ya harbo biyu daga cikin jirage marasa matuki a wani yunkuri da ka iya ta'azzara karuwar kai har-har a ruwa a yankin gabas tsakiya da ke da alaka da yakin da isra'ila ke yi da hamas na kusan tsawon watanni biyu ba a dai lalata jirgin ruwan na amurka ba a jiya lahadi ne shugaban kasar brazil leos inacio lula da silva ya sauka a birnin berlin domin halartar taron tuntuɓa na farko tsakanin gwamnatocin brazil da kasar jamus a shekaru takwas a kokarin da manyan kasashen latin amurka da turai masu karfin tattalin arziki ke yi na kokarin farfado da dangantaka tsakanin su tun bayan da ya sake koma bisa iko a watan janairu lula ya rika kara da kasashen duniya da zammar maido da martabar brazil a idan duniya bayan shekaru da aka shafe na mai da kasar saniyar ware a harkokin diplomasiya ƙarƙashin gwamnatin abokin hamayarsa tsohon shugaban ƙasar jaya bolsonaro ana sa ran ina inashe lula da silva a ci abincin dare tare da takwarorin shi masu sassaucin ra'ayi da shugaban jamus olaf scholz kafin taron tuntubar na yau litinin shugaba scholz na jamus shine shugaban kasar waje na farko da ya ziyarci shugaba lula a brazil makonni kaɗan da rantsar da shi Najeriya ta yi kira ga sojojin da ke mulki a Nijar da su saki hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum sannan su bar shi fita daga kasar zuwa wata kasa cewar ministan harkokin wajen Najeriya. A yanzu haka dai Najeriya ce ke shugabancin kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ko kuma sai da yawo. wadda ta zargawa kasar Nijar ɗin jerin takunkumai sakamakon juyin mulkin na watan Yuli da ya kifar da gwamnatin Bazoum. kungiyar ta ecos ko da yawo ta rika neman a gaggauta mai da zun bisa kan iko haƙar da ta gaza cimma ruwa inda sojojin suka ci gaba da tsare shi suka kuma ce sai nan da shekaru uku masu zuwa ne za su mai da ƙasar ga tubar mulkin farar hula ana sauraron labarin ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc anjima kaɗan za mu muku sauran labaran duniya kafin nan za mu leƙa Najeriya inda wani mummunan hatsarin mota ya yi sanadiyar rayukan wasu sarakunan gargajiya uku a jihar Oyo. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da wakilin Hassan Umar Tambol ya haɗo mana. Wasu sarakunan gargajiya uku a ƙaramar hukumar Orire a jihar Oyo sun mutu a wani haɗarin mota. Sarakunan gargajiyar da aka ɓoye sunayensu Olodogbo na Odogbo, Onibowula na Bowula, Alayetoro na Ayetoro sun mutu ne a lokacin da motar da suke ciki. Samfarin Marsandi ta yi karo da wata babbar motar tirela a kan titin Ogomosho zuwa Oyo. Kwamandan dogarawan kare haɗura na jihar Oyo, Mr. Joshua a kanye ya tabbatar da faruwar hadarin. Eh, accident happened. There were four inside the vehicle, two dead, and the dead were deposited at the Ladoke Akintola University Hospital. Then one later died, making three. Yaf Commander Joshua Adekanye yace ce hadarin ya faru mutane hudu suke cikin motar ce nan take sarakunan biyu suka mutu an kai gawarwakin su asibitin koyarwa da ke ogomosho da ake kira lautek a takaice daga bisani daya sarkin ya mutu suka zama uku kenan na tambayi commander joshua adekanye ko me kawo wannan hadari sai ya ce because of the accident is a wrongful overtaking and uh, a speed collided with, trailer coming from moving towards uh, abinda ya jawo wannan hadari shine tukin ganganci da gudun fitar hankali motar sarakunan ta gwabza da babbar motar trailer sun fito daga garin Ogbomoso sun tinkari garin Oyo Mr. Adekanye ya ce nan take sarakunan biyu suka mutu an kai gawar su asibitin koyarwa da ke Ogbomoso da ake kira Lautek a takaice daga bisani ɗaya sarkin ya mutu suka zama uku kenan motar sarakunan ta gwabza da babbar motar tirela sun fito daga garin ogomosho sun tinkari garin oyo kana da sako ga jama'a musamman direbobi my message to the general to the people is that they be patient especially our drivers during this uh, period and they should avoid overtaking sai sekta kwamanda na jihar oyo joshua adekanye ya ce sakonsa ga jama'a shine su rika yin hankuri a lokacin tuki musamman direbobi wannan lokacin ƙarshen shekara kuma su bar mugun overtaking da gaggawa wannan yana kawo haɗari. Gwamnan jihar Oyo injiniya Shayi Makinde ya nuna jin takaicinsa da alhini ga mutuwan sarakunan uku a kwaf ɗaya. Wannan da shine karo na farko da sarakuna masu mukamin oba-oba guda uku suka mutu a lokaci ɗaya a jihar Oyo. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. agai da Hassan Umar Tambol. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hawa dauke da kashi na biyu na labaran duniya. A jiya Lahadi Isra'ila ta bayar da wani sabon umarni ga Falasɗinawa da ke warwatsa a kudancin Gaza da su fice daga yankin yayin da yaƙi ke ƙara ƙazanta bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta da dakarun Hamas a ranar Juma'a. Isra'ila ta shaida wa Falasɗinawa cikin harshen Larabci ta shafin sada zumunta zamani na X da Facebook cewa yin biyayya ga umarnin ficewa daga yankin ita ce hanyar tabbatar da samun tsaron rayukansu da na iyalansu. tuni dai dama tun a farko-farkon fara yakin na isra'ila da hamas na kusan watanni biyu a yanzu isra'ilan ta umarci falasɗinawa da dama da ke arewacin gaza da su kama gabansu su fice daga yankin a alwashinta na ƙara ƙaimi a hare-haren da take kaiwa a yankin isra'ilan ta umarci falasɗinawa da ke zaune a yankuna 34 da ke kudu maso gabashin birnin kan inda suka doshi sansanin da ke almawasi mai arzikin noma da tuni ya riga ya cika ya ba da ke kusa da kogin mediterranean a jiya lahadi jami'an kasar ukraine sun kaddamar da bincike kan zargin cewa dakarun rasha sun kashe sojojin ukraine da suka miƙa wuya bayan samun hotunan faifan bidiyo a kafar sadarwar zamani ya nuna inda aka harbe wasu dakaru biyu sanye da kakin sojin kasar ukraine a jikinsu ofishin mai gabatar da kara ya yi karin haske a kafar telegram a jiya lahadi cewa faifan bidiyon ya nuna wani ayarin sojojin rasha sanye da kakin soji suna harbin wasu sojoji sanye da kakin sojin kasar ukraine da ba sa dauke da wani makami a lokacin da suke miƙa wuya faifan bidiyon ya fara bayyana ne a ranar asabar a wata kafar sadarwar tashar telegram da ake ce ma deep state da ta yi suna a ƙasar ta ukraine da ke bibiyar yakin da rashin ke yi da ukraine faifan bidiyon ya nuna sojojin da suka mi kauya ɗaya daga cikinsu hannun shi a sama yana tafiya da rakiyar bindiga gab da gab inda a kwanta a ƙasa kafin wani rukunin sojojin rasha su bayyana su buɗe musu wuta rasha dai bata ce ofan ba game da lamarin labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kafin mu ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. ikon ka Allah ba zai musulunci. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafin mu yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa da VOA. Shirin da ke kawo muku lamuran da ke ciwo matasan tuwa kwarya da hanyoyin da za a magance kalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Zauren matasan na ci gaba da kawo zantawa da matasan garin gashuwa a jihar Yobe, mai albarkar kifi da kuma noman rani, kasancewar kogi da ya ratsa garin Bakin masunta kan shiga gashuwa don samun nasu rabon tare da sauran 'yan gari don an ce da ɗan gari kan ci gari. A baya garin ya ɗan yi fama da ƙalubalen tsaro har ya gurgunta kasuwar kifi ta yanke. amma tuni kalubalen ya fara zama tarihi. Hidimar kamun kifi da noman rani sun zama abubuwan alfahari ga al'ummar gashuwa, kuma hakan ya sa ba sa rasa na kalaci ko na sawa a ramin aljihu. duk da haka sun buƙaci yashe kogin da ke tsulancewa wanda ke amfanar al'umma daga jihar bauchi zuwa harcen chadi a makon jiya ma lirab kana gashuwa na nuna damar yadda kogin ke samun koma baya don sauyin yanayi matasan da suka shigo zauren sun hada da ali kana gashuwa suleiman yunusa yakubu ahmad ado abubakar adamu da kabiru muhammad sale matasa ku biyu ne mu shiga zauren wannan kuma dugu yobe yana taimakawa yobe yana taimakawa bauchi yana taimakawa jigawa har gefen kano da gefen niger kamar jihar difa kuma da gefen chad ma duk yana taimakawa shi wannan abu bayan na bata kaya za ka iya zuwa ka siyo kifin nan ka sarrafa shi ka samu kaɗan yau gobe ka samu da yawa wata ma ka iya zuwa ka siyo ka sarrafa kuma ka rasa tun da dadewa dama an yi kira ga hukumomi su zo su yashe wannan kogi ruwa ya zama yana wadata akwai adadin da tura suka ce ya kamata ruwan nan ya kai ƙasa ta daina komawa cikin kogin nan to inda ƙasa tana koma cikin kogin nan to ruwan yana kaɗan ko muna kira ga cewa gwamnati kamar yadda wasu akwai wasu ƙasashe ma da a basu da kogin ana ja musu to wannan ruwan ya kamata a ƙara ja a ƙara buɗa shi a samu don ya zama yana zama yana shekara a wannan gurin baya yancewa to matsalar da muke samu wani sa'in ruwan in yanki duka abubuwa rayuwa tana tafiya sai a hankali saboda rayuwar tamu mu a nan ɗin gaskiya mun dogara da kogin nan ɗari bisa ɗari kuma a cikinsa ake samun abubuwan da yake abokan tattalin arzikinmu na wannan yankin namu saboda yayin da aka ce an samu karancin ruwan nan fa mutane suna shiga halin ni'yasu. Mm. Suleiman yana ji ci gaba da bayani a Lirafkan. to haka ya kamata ce gwamnati ta yashe wannan kogin kuma yashe wannan kogin ya wuce karfin gwamnatin jiha dole sai an shiga da kadarar gamna ko ina a haɗu a haɗa ƙarfi da ƙarfe duka inda wannan kan kogin ake a samu a yashe shi saboda rashin ruwan in baya zuwa ɗari bisa ɗari to abin ba zai yi mana kyau ba amma muna fatan da Allah ya sa ya mana kyau da. Sulaimani Nusa ya za ku kwatanta rayuwar matasa a nan gasho inda babu wannan kogin. Eh, gaskiya rayuwar za ta kasance mun tashi kaskantattu marasa daraja marasa aikin yi masu maula wanda za a dinga wulakanta mu amma alhamdulillah inna Allah ya sauke tashi da wannan babban li'ima a gare mu to sai muka tashi muka karbi ta hannu biyu muka rungume ta kuma ba ma wasa da ita mu dai kiran mu gwamnati ta sanya hannun jari kuma ta duba lamarin mu don ta ƙara ƙarfafa bana ƙarfin gwiwa don mu sake cimma burin mu kuma da manufan mu akan wannan lamari da muke yi na harkar noma da su da Allah Allah barkaci kasan mu da shi Yawwa Ahmad Ado shin kuna maraba da sauran matasa baki waɗanda za su zo daga wasu sassa musamman ma ta arewa maso gabas don su shiga irin wannan sana'a tare da ku. A muna maraba ai matashi ai ta matashi ne. Shin eh, matasan suna zuwa su same ku ma'ana? Eh akwai da baki ma halin da muna tare da su a a nan garin namu muna suna nan a bakin kogi da wasu suna nan wasu sun fara tafiya ko kuma wasu suna nan harin abubakar adamu ko wani tunani da kuke wata rana na ku da wannan sana'ar ko kuma ma misali ai ko wasu garuruwa masu irin wannan kogi zan iya cewa banda tafkin chadi akwai daɗin kodam a jihar gombe akwai kogin donga a jihar taraba akwai eh, kogin benue akwai gasunan nan dai a najeriya akwai kogunan nan nan ma adamawa nan numan ma akwai inda kogin ne ya zo ya ratso shin kuna hulɗa da waɗannan mutanen gaba ɗaya na waɗannan sassan kuna hulɗa da su gaskiya ba ma hulɗa da su don su irin kifin su ma da nan ba kala ɗaya ba ba zai yi kayan da suke su da su a can ba zai su zo nan su ce za su yi ba saboda su yawanci manyan kifi suke kama irin manya ɗin nan sosai mu kuma dama irin kifin da muke kama wanda ya fi kowanne ko da za iya samun shi karfasa ce ya eh, tarwada sai musko muskon ma ba irin manya sosai ba sai irin kawar haka in ruwa ya zo sabon ruwa shine ake kama hmm. ikon Allah kenan kabiru Muhammad Sale ya yanayin kasar waje ne ke sa kifaye suke da bambanci da na kogin nan da kogin can ko kuma akwai wani abu ne da ake yi eh haka ne eh, yawanci kasan wajen ne mu kasar wajen mu gaskiya gatanan gatanan Mm. ana samun alheri a kasar mu saboda muna da wannan abu mai sunan shinkafa kuma yawan wajen girman ruwa da yanayin yana tafiya da waye da su suna son kogi irin mai wuce wannan an kogi na yawanci wucewa na samun kifi sosai ba irin kogi a tsayen nan ba irin an a tsaye ne ake samun manya amma kogi na yawanci yana zuwa na wucewa na samun kifi wanda wuce so kenan kuma wajen mu gashi muna noma kuma suna cin shinkafa ma haka Yawwa, zaurin matasa na VOA muke sauraro ko kuma muke gabatarwa daga nan garin gashuwa a jihar Yobe, arewa maso gabashin Najeriya kuma muna tare da matasa masunta ko manoma rani. Yanzu za mu buɗe zauren nan gaba ɗaya yadda duk wanda yake da magana zai iya faɗan sunansa sai mu ci gaba da tattaunawa kan yadda za a inganta ko kuma in ce a farfado da darajar wannan sana'a ci gaba da cin gajiya ta rani da damuna amma duk da haka bari mu koma kan alirab kana gaishuwa salamu alaikum alaikum salam yawwa mu a namu ra'ayin gwamnati ta shigo al'amarin nan kuma in ta shigo ta shigo da zuciya ɗaya kasan gwamnati za ta ce tana son wani sa'in sai ta shigo da haraji inda ta ga mutane suna ɗan samu sai ta sa haraji wanda zai wuce ƙarfin talaka to muna cewa gwamnati ta shigo wannan al'amari ta taimaka wa matasa taimakon da za ta ba su wanda ba za su biya ba ko kuma in ta ba su bashi ba mai tsanani ba kuma ba mai ruwa ba wanda za in an baiwa mutum jari ya riga ya san an bashi shi ma sai ya yi haƙuri ya nema ya maida wa wannan gwamnatin kuma a sa ido akan wannan al'amari in gwamnati ta sa al'amari akan wannan ta sa ido akan abu za ta wa matasa aikin yi kuma matasa duk matashin da ya aure zai aure mace hudu in ya aure mace hudu zai samu yaya in ya samu yaya kuma zai samu jikoki to ta wannan layin jirgin ne tattalin arziki albarka za ta shigo cikin wannan al'amari dama kasuwa noma da kiwo dama Allah musu albarka tun dama da albarka su suke duk mutanen da suka rungumi kamar noma kiwo kamun kifi duka duk layin noma ne saboda duka agrin ma duka duk yana cikin wannan al'amari to in aka rike hannu biyu lallai matasa za su samu aikin yi kuma matasa za su inganta rayuwar kansu kuma zai zama ba gulma ba munafurci don mutum ya kayan zai tafi gona ba zai zauna ana zagin wani ba mutum zai fito ya samu abincinsa ba zai damu da al'amarin wani ba to yayin da duk mutum ya samu ya samu yana iya rike kansa to zai taimaka har ya rike wani akwai yan uwa da za a rike su duka gaba Ah, yanzu a zaure da akwai wanda a sanadiyar kamun kifi da noman rani ah, zai iya rike mata hudu? Ah, ai shi dai za ka fita ka samu, za ka yi haƙuri ka fita ka samu, za ka yi rike mata hudu, mata uku, duka abin da ya sauwaka. Saboda yanayin ai abin da kake samu da yanayin kuma yadda ka inganta abin da za ka samu ba wani ka samu kuɗi ka je ka samu dubu hamsin ka je ka kashe kana da bukatar dubu saba'in ba. dole dama za ka ajiye wani ruwa don gobe ka sha kuma za ka rage wani abu ko don gobe kai dumame ka ci to duk abin da ka samu in ka samu albarka kana iya ka ɗan rage abin da za ka ci kana hangen gaba ba baya ba ko kana hango wani wanda kuma kai baka kai shi ba yayin da kake hango wani dama wani ya ma nisa kuma kai kuma wani yana biyo bayan ka. Ku dakata a nan matasa makon gobe Allah ya kai mu ma ɗora daga inda muka tsaya. a madadin matasan nagarin gashiwa masunta kuma manoma rani da kuma muryar amurka ni nasiru adamu elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum gai da nasu yanzu kuma lokaci ne da Babangida gida jibrin zai kama na sharhin jaridun najeriya za mu fara sharhin jaridan ne da jaridar premier times daya daga cikin labaran na bayyana cewa gwamnatin najeriya ta kare zargin da ake yi cewa shugaban najeriya bola tinubu ya tafi taron kare muhalli na duniya da ake gudanarwa a birnin dubai na haɗaɗɗiyar daular larabawa tare da tawaga fiye da dubu ɗaya jami'in gwamnatin najeriya mr temitope ajayi ya bayyana cewa akasarin waɗanda aka tafi da su jami'an gwamnati ne da wakilan ƙungiyoyin sa kai da 'yan kasuwa da kuma 'yan jaridu kuma akasarinsu ba wai gwamnatin najeriya ne ta ɗauki nauyin hidimansu zuwa ƙasar ta dubai ba sai dai sun je ƙasar ne a matsayinsu na 'yan najeriya kare matakin na gwamnati ya biyo bayan suka ne da gwamnatin take sha daga 'yan adawa da sauran 'yan najeriya a waje ɗaya jaridar the punch ta bayyana cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya gana da sarki sarki charles na uku na ingila a birnin dubai a gefen taron kare muhalli na duniya duniya da ke gudana a birnin dubai shugabannin guda biyu dai sun tattauna ne akan matsayin kasashen nasu na tunkarar yaƙi da dumamar yanayi kamar yadda jaridar da punch da ruwaito sai kuma jaridar daily post ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa wani dan majalisar wakilai daga jihar kano alhaji ado alhassan doguwa ya kare sukar da wasu 'yan adawa ke cewa shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya gabatar da kasafin kuɗi da babu komai a akwatin da ya gabatar a gaban zauren majalisar wakilai wakilai ta ƙasa alhassan doguwa ya bayyana cewa ko kaɗan babu ƙamshin gaskiya game da zargin da ake cewa akwatin kasafin kuɗin da bola ahmed tinubu ya gabatar wa majalisar bai kunshi ko da takardar tsire ba da majalisar na cewa tuni ma majalisar ta fara tattaunawa akan kasafin kuɗin da aka gabatar mata sai kuma jarida leadership ɗaya daga cikin manyan labaran ta cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta sha alwashin kare ɗan ƙasashen waje da ke ziyara da kuma zama a najeriya wani lokaci da ya fito ne daga bakin ministan yada labaran Najeriya Alhaji Muhammad Idris a lokacin da yake mayar da martani game da ayyukan ta'addanci da ke gudana a Najeriya bayan da wasu 'yan bindiga suka kai hari jihar Kaduna Alhaji Muhammad Idris ya sha alwashin cewa jami'an tsaron Najeriya a shirye suke domin dakile duk wasu barazana daga 'yan ta'adda na ciki da kuma wajen kasar sai kuma jaridar Daily Trust daya daga cikin manyan labaran tana cewa kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya ta shawarci gwamnatin najeriya ta dakatar da shirinta na baiwa ɗalibai bashi na karatu a ƙasar ƙungiyar malaman ta nan profesa lazarus mai goro na jami'ar tufa balewa da ke bauchi na ganin kamata ya gwamnatin najeriya ta bullo da wasu tallafi wasu kuɗaɗe da za ta tallafa wa ɗaliban domin gudanar da karatun su a maimakon basu bashi sai kuma jaridar da banga daya daga cikin manyan labaran tana cewa to karshen sharhin jaridan kenan a huta lafiya. A gai da baban gida Jibrin. Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. A jiya Lahadi, Pentagon ta ce mayakan Hutu da Iran ke mara baya a Yemen sun kaddamar da hare-haren jirgi mara matuki da makami masu linzami na tsawon sa'o'i biyar da ya auna jirgin yakin Amurka da wasu jiragen ruwan kasuwanci da dama akan tekun Bahar Maliya, inda akalla harin ya afka akan wani jirgin daukar kaya mai tutar Bahamas. tunda jijjifin safiyar jiya Lahadi dakarun na Hutu suka rika kai hari kan jiragen ruwan kasuwanci daban-daban a tekun Bahar Maliya, cewar ma'aikatar tsaron Amurka. a jiya lahadi ne shugaban kasar brazil luis inacio lula da silva ya soka a birnin berlin domin halartar taron tuntuɓa na farko tsakanin gwamnatocin brazil da jamus a shekaru takwas a ƙoƙarin da manyan ƙasashen latin amurka da turai masu ƙarfin tattalin arziki ke yi na ƙoƙarin farfaɗo da dangantaka tsakanin su tun bayan da ya sake koma bisa iko a watan janairu lula ya rika karaɗe ƙasashen duniya da zamar maido da martabar brazil a idon duniya bayan shekaru da aka shafe na mai da ƙasar saniyar ware a harkokin diplomasiya ƙarƙashin gwamnatin abokin hamayar shi tsohon shugaban shugaban kasar jiyar bolsonaro najeriya ta yi kira ga sojojin da ke mulki a niger da su saki ambararren shugaban kasar muhammad bazoum sannan su bar shi ya tafi wata kasar cewar ministan harkokin wajen najeriya a yanzu haka dai najeriya ce ke shugabantar kungiyar tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma wato ecowas ko kuma sai da yawo wadda ta zargawa kasar nijar din jerin takunkumai sakamakon juyin mulkin watan yuli da ya kifar da gwamnatin bazum a jiya lahadi isra'ila ta bayar da wani sabon umarni ga falasinawa da ke warwatse a kudancin gaza da su fice daga yankin yayin da yaƙi ke ƙara ƙazanta bayan rugujewar yarjejeniyar tsagaita wuta da dakarun hamas a ranar juma'a isra'ila ta shaida falasinawa cikin harshen larabci ta shafin sada zumuntar zamani na x da facebook cewa yin biyayya ga umarnin ficewa daga yankin ita ce hanyar tabbatar da samun tsaron rayukansu da na iyalansu. tuni dai dama tun a farko-farkon fara yakin na isra'ila da hamas na kusan watanni biyu a yanzu isra'ila ta umarci falasinawa da dama da ke arewacin gaza da su kama gabansu su fice daga yankin masu sauraro a nan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma canza da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin za kuma yi shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com har ma da shafinmu na facebook yanzu a madadin hawa sharif da ta yana gabatarwa sai salaman abu wanda ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau ni sarfi da hashin gumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum